san na gudu yan mata iya makasa tattabara tara mai tara zanu zane gari tara in gano ho mutum da zane gari biyu mutum daya da zani biyu tarirayo oyoyo kulun ta ce zo mu je zo mu je zo mu je ɗaukar la sama da masoya da girma ba bako sa sawa na hausa Adama hasan na kudin yan mata iya makasa. ki duba salon waka ta ban hausa mako ke zan yi kalla dan wasa sawa na hausa adama hasan so